Jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya ta soki sabon tsarin babban bankin Najeriya na hana mutane iya shigar da kuɗi majiyar su ta ƙetare a bankuna, da hakan ta ce ya kawo tarnaki ga harkar kasuwanci. Kakakin PDP Olisa Metu ya zargi gwamnatin Buhari da cewa tana ƙoƙarin kawo tsarin tattalin arziki ne irin na gurguzu ta hanyar takaita hanyoyin shige da ficen kuɗaɗe ta hannun 'yan kasuwa. Duk wannan ma yanzu PDP ya samo asali ne ga rashin samun kwamitin tattalin arziki a wata na uku tun bayan amsar mulki da APC ta yi a ƙarshen watan Mayu. Mr. President Metu ke cewa da gangan shugaba Buhari ya ki sanya 'yan kasuwa a tawagarsa lokacin da ya kawo ziyara Amurka kwanan nan, da hakan a ra'ayin PDP ya sanya guyar masu son zuba hannayen jari a nan Najeriya. Na lura wannan takaita zuba dala ko mu'amala da ita a bankunan Najeriya ya sanya dalar ta faɗo da kusan fiye da naira talatin. Dan labarin da nake samu dala ɗaya yanzu ta kama naira ɗari biyu da goma ne a kasuwar canji daga 'yan makonnin da suka wuce inda dalar ta kai naira ɗari biyu da arba'in da biyar. Yan rajin kare APC irin su Aminu Madaucin Bakori na ganin PDP na fargabar gyare-gyare ne da shugaba Buhari ke yi. Kamar da na sha faɗa tun lokacin ka bayar zuwa kuma ina faɗan ce Buhari ikon Allah. Duk wanda kuma ya zai da jarba zai gaya maka in dai ka ganshi a mutum abu biyu ne ko dai ka tsorata baka da gaskiya ko kuma ka ji ka ƙara san shi saboda kana da gaskiya. Kuma kullum yana faɗa ya san talakawan Najeriya Allah ya yi shi talakawan Najeriya suka yi shi. Saboda haka ya zama wajibi gare shi ya tsaya fitar da talakawan Najeriya kunya. karka manta ina jin a tarihi in ban yi kuskure ba tun lokacin sa abubakar tafawa balewa da ya je america da aka tsaya ana sa mutane na murna da zuwan sa, sai wannan lokacin da aka yi mai girman shugaban kasa muhammadu buhari suna na saba imamu gashwa da ni dariya ma nake a gwamnatin pdp daga 99 da ta zo zuwa ranar da allah ya kawo karshen mulkin su ai su ba su da amina su faɗa kowa ya sani duk tanadin da gwamnatoci suka yi tun daga lokacin shagari gabaki ɗaya pdp da ta rusa shi ta wargaza shi gwamnati ce wacce ta tara dukiyar da tun da aka haɗa najeriya kudu da arewa aka game shekara ɗari ba taba samun kuɗi bai na wannan shekaru goma sha shida na pdp sun sace komai to dole ne kuma ka zo ka shiri ba bane na gaggawa domin ita banna rana ɗaya ake amma gyara na ɗaukar lokaci. sunana bashir bukar bale gujiba local gama na jihar yobe dole ne mutane su yi haƙuri barnan da aka gyara ake so barna wannan eh shine za a yi ta a cikin ƙanƙanin lokaci kiftawan ido. Yanzu dai kusan kullum PDP kan fidda wani martani na kalubalantar gwamnatin Buhari in ka ɗebe kan lamuran tsaro da PDP ke cewa ba za ta sanya ra'ayin siyasa a yaƙi da ta'addanci ba. Nasiru da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.